to lokacin da wannan al'amari ya faru shi mai martaba sarki abinda ya ya damu da su littattafansa don shi makaranci ne duk wanda ya san sarki ya san shi da harkar littattafai saboda haka ba abinda ya fi tunani irin littattafansa saboda haka su ne dai a mai da hankali wajen tabbatarwa cewa an kwashe su an kai su wajen da yake za su samu ingantaccen kulawa. to gaba ɗaya ka kwashe ko kuwa akwai wanda aka bari alhamdulillah mun samu mun kwashe duk littattafan da suke libraries nan guda uku da nan ƙasa da sama da nan can tsohuwar library inda journals sa suke mun samu mun kwashe kuma su ma kansu da mai martaba sarki yana da yakinin ba abin da zai same su za su zauna safe za kuma accessing ɗinsu na harkar ilimi yadda ya kamata wato za a amfani da su ta harkar ilimi eh, da yana da tabbashin hakan ba lallai ba ne ya ce ma a taɓa su amma gudun kada su ya zama an zo ko sun bata a haka yau a doka san littafi dai yadda yake wani kawai zai zo ma sai ya sha'awa ya dauka a dauki ɗaya rashin ta zo a zo a yi asarar su gabaki ɗaya akalla ba a kasar ba muna da rekod dama tsakanin littattafai da journals mai martaba sarki yana da akalla dubu arba'in da ɗoriya banda kuma wanda yanzu haka suna nan sun taho daga ingila suna lagos ana kokarin a kawo su a ƙara sama musu wajen ajiya su ma littattafai dubu ashirin da biyu amma yanzu dai wanda muka ɗauka daga gidan sarki akalla sun kai dubu arba'in da biyu da ɗoriya. to sun su fa tunda wannan da gani suna da tsada kenan. a takaice littafin nan ba su gaza miliyan ɗari biyu zuwa sama ba wannan abin da nake iya sani kenan amma idan ka ɗauka kaga akwai tun sattin watakila yana makaranta ai wanda ba za mu ce ga kiyasin su amma wanda muka san dai libraries da aka rinka saya daga turai ana kawowa akalla kuɗin su ya haura naira miliyan ɗari biyu To ina fa zancen motocinsa nasa na kashin kansa na hawa an tafi da su ko suna an basu a masarauta? A personal motocinsa da yake da su a mun ɗauke su daga nan mun killace su. Lokacin da mai wata ba sarki zai fita abin da ya ce na kan iya tunawa da wanda zai gaje shi zai yi amfani da wannan kayan shi ba zai taɓa ba. Da sai ya ba masa su ya amfani da su. To amma gudun kada a bar basu ta 'yan shigar da kaya ba a sani ba ko a zo a rasa su ga baki ɗaya mu ba a tattare su ba an je an ba masu bukata shi wanda zai shigo ɗin bai amfana ba don kasan yadda dai canji yake a wannan tsakanin komai na iya faruwa to su ma dai mun samu mun tattare kayayyakin sa na sawa a alkyabbinsa da rigunansa da wasu daga cikin takalmansa mun tattare su su ma mun killace su. To maganar dawakai ba da kuma su kansu sirada na hawan sarki ba. Gabaki ɗaya dawakan sarki da suke nan da siradansa gabaki ɗaya ya ce ya baba wanda zai gaje shi ya ya ci gaba da amfani da su sirdi guda ɗaya kawai na san ya ce a ɗaukan masa shi kuma wannan sirdi sirdi ne mai tarihi ya gaje shi daga wajen mahaifinsa Ciro Kano shi kuma Ciro Kano ya gaje shi daga mahaifinsa sarki khalifa sarki khalifa ya gaje shi daga sarkin kano abdullahi bayero shi kuma ya gaje shi daga sarkin kano abbas mahaifinsa to kaga siddi ne mai dimbin tarihi wannan sirdin kawai ya ba da umarni ya ce a ɗaukan masa da takobinsa shi ma mai dimbin tarihi duk sarki abin da yake a wajen a nan dogon gida da soro na kujeru da shauransu duk babu wanda ya ce a taba kuma ni a sani na ni dai ba mu taba abin da ya shafi kujeru da wasu kayayyaki da suke cikin wannan wajen ba ya an bashi duk wanda ya zo ya ci gaba da morarsu